الحمد لله رب العالمين واقبل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء من الائمه الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى الدين وبعد عليكم ورحمة muna nan a cikin tafsiri na suratul aqabul wanda muka soma a jiya kuma aka yi bayani akan haƙoƙin marayu wato marasa yi kokari wajen kare haƙoƙin marasa gani to za a ci gaba koyarwa akan abin da ya shafi waɗansu bayanai na bangare shi ne ana ƙarfin sarki wata ce yusi kuma na annabawa da suka zama mata ne fauƙar na yi waɗanda suka wuce wacce biyu a gaza abin nan da ya bari kashi uku a ba su kashi shi ne ma'ana wata in sun wuce biyu to kuma in biyu ne suke kuma haka ne kenan daga bakin biyu abin da ya zama don ya ce ko na ta yi in sun wuce to in suna biyu ba ko biyu ne haka ne na to shi ne fara mun da sama ta to in kana ta idan mace ɗaya ce falahan nesa, za a bada da idan mutum ya mutu ba mai ne illa ya ce guda shi abin da aka kaita a kasa dukiyar uba ta ko uwarta gida biyu a bada rai shi a a wani abu mai asibiti in ba ba kai da jamali in ba a iya mai to wani abu wai mutumin da ya mutu ya zama ya ce da uba ne to kullu wahidin minhum as ko ɗaya da cikin su yana da kashi ɗaya bisa shidda min ma ta da ya bar in kana da huwa in mawaci yana da ɗa idan mutum ya mutu yana da ƴaƴa da ɗa guda ne mace ne ko namiji duk ɗaya ko ƴaƴa da yawa sannan ya ba uwa ce ya ba uba ne to a cikin wannan halayya ana kasa dukiya ta gida shida a ba uba ne kashi daya cikin shida a ba uwa ne kashi daya cikin shida nan da uwa da uba sun ya sannan sauran kashi hudu su za a raba ma ƴaƴa in ya zama kila babu ba ta aure in kuma akwai ba ta aure ita ko za mu a kwanta in akwai yaya tana da ɗaya bisa da mace guda ce kuma ta aure ne zai yawa ɗaya shi karfasa gare shi to amma na ana magana in ya zama ya mutu ya bar uwa sai da uba bakin biyu abin da ya yi sama da ɗayan uwan nan wani wani suke ko kuwa su a guda ko kuwa a guda to a dalilin yan uwan ga sai su hana ma uwa samun ɗaya bisa uku su mai da zuwa ɗaya su shida Malfasa ta ya mutu ya ga uwa ce da uba yana da ƙanye ko yanne da suke da baki biyu a da ya zama kai ma ko su ɗaya uban su ɗaya ko uban su ɗaukura ko ko su ɗaukura to a dalilin su sai uwa ta samu ɗaya sau sai a wani ita da ɗaya su shida to su ko tun daga uba sai zama masu da, saboda haka sai uwa ba shi biya ba ga su sun sun dausi ko da su wani abubuwa samun ɗaya bisa uku to bayan ai wannan ta kare to shi ko sai ce to ai ila ne ba uba لا أستطيع وجه ها مشين هذا سبيل في الهجرة أمر عظيم لكونهم كلا حاجة موجودة sha maka sun sha maka ta da waɗannan nasu wannan shi to wannan aka ce duka ne za a yi wannan rabon gani ya ba da wasu ci. yusi bi hada shi mamaci wasiya shi kuma yusa bi hada ke wasiya da aka karanta shi ko yusi da ha da yake wasu ci da ita shi mamacin ko yusa da yake wasu ci da ha da ita au ɗaya ne ko kuma bayan biyan bashi wato wannan abu ana rawar gado bayan an biya basu sukan da aka yi mamaci sannan an zartar da wasiyoyi da ya yi waɗanda wasu wuce ɗaya kusa uku wani abin da ya ta. to bayan an yi wannan sai a yi wancan rawar gado wato ce da suna rawar gado kan su wanda sai su ta yaya bisa ga abin nan ga uwayensu wanda su hihita uwayensu ga yaya to shi ne Allah ce a ba ku ubanninku wa abarakun da yayanku la ta da nuna kusan ayyuhun wani ne a karabu na kunnaka ya yi kusantar amfani gare ku ba shi sa an karɓa ku ba ku aka ce to daga yanzu ga yadda za ku yi. Bari yadda da Allah ya Gracias. nisfu ana ba ku rabin ma da aka abin abinda matan ku sun ka bari in lam yakun lahunna wala idan babu yaya gare su idan mace ta mutu ba ta da ɗa ko jika ba ta da ɗa ne ko diya mace ko jika ko kuma jika ya ɗan ɗan ta an ba ku magana ɗan diya shi shi shigowa da in ta mutu ya zama ba ta da ɗa ko jika to mijinta ana kasa dukiya da ne da ta duka a ba gida biyu a ba mijinta rabi shi a gado ne shi ma an wata kun gare ku ne su wani ma ka aka alwajiku abinda mata ku sun ka bai in lam yakul lahunna wala idan babu yaya gare su to ba in kana lahunna wala amma idan mata na sun ka mutu suna da yaya da ku ko da wadansu mata can ko da wadansu mata can da ba sun rabu ba da kuma rogo ana gasawa hudu a ba ku kashi ɗaya cikin hudu na abin da suka ba da min ma da kan abin da ɗan nasa ko kuma jigan ya ɗaya ɗa to duk babu wannan to ita matan nan ana kasawa ku, amma ta kashi guda shi a gado ta da ɗan mace guda ce ko kuma mata ne da yawa duk dai kashin nan guda cikin uku shi aka ba su sarrafa daidai wa gida fa in kana lakum walad amma idan ya kuna da ƴaƴa kuma maza ku mutu kuma ƴaƴa to anan su mata amai falahunna umuru suna da ɗai bisa takwas ya su sami da kuka bayan takwas a ba su kashi ne su takwas da mace guda ce ko mata amai sun wuce abin da ta wuce ɗaya ko da su kai hudu ɗai su takwas ɗin na ba su ba mai mata sun ga da kuka bari maza wannan shi ma da ana yin sanin ba'al wasiyya ce bayan wasiya sun tuna biha da kuke wasu ci da yan kuma za aure yanzu ba shi bayan an biya wasu suka azartar da wasu yoyi su sana sai ya maza ku gashi wani in kana rajulun amma idan ya zama mutum ne wasu da ake gado ne kalalata akan kalala ba da namiji na aka gado ne kan kalala ba da kalala nan shi an mutumin da ya mutu bai da ta ba kuma ba ya zama dangi ka gado ne shi aka gado wasu a suna ce shi ne gane shi aka yara wasu suka ce a shi wanda ya mutu shi aka yara a wurin atin ko kuma mace ita ma da ake gano kada ba ta da uba ba ta da ka wala ku akwai kawo mutum amma ya zama shi mamace ya ba ɗan uwa ne ko kuma ya uwa wato ma'ana na an ce ana nuni da umai wato da ya mutu bai da mai gado ne na daga uba ko na amma yana da kani kowa ko kuma yana da tsauna koya wanda suka yi uwa guda ita ke yi da rumiya to kwani kulli wahidin minhum as-sudus ko wani ɗaya daga cikin su yana da sudus wato ɗaya shida. shidda idan idan mutum ya zama mai gado ne wato kani ne kowa wanda suka yi uwa guda abin da an gado ne cikin abin da ɗan uwa ya bari ba a sa shi da ba shi shiga ko kuma yi mace ka ya zama ƙauna ce ta gado ne wanda suka uwa guda to ita ma abin da ke gado ne su shiga ana ba ku bambanci tsakanin mace da namiji shi ne fara kulewa da mun masu fa'in ta amma in sun kasance a kasar abin zarika, wato sun yi haka ya zama waɗanda gado ne su ne ɗan uwa ne su ka haɗa uwa biyu ko kuma abin da wuce biyu to a nan fahimu ka za su yi tare wa kuris a cikin sulusi wato a kasar dukiyar mamaci uku a ba su kashi guda da da komi yawa su a cikin kashi nan guda su zo su raba shi daidai wa daida babu bambanci tsakanin shi da mace to shi ma wannan in ba da wasiya ce bayan wasiya musa da hada ake wasiya da ita auren ya ko bashi illa shi shi da ummi wato akwai lokacin da yakan bayar domin idan ba uba dan uwa da aka haɗa uwa da shi bai gado ko na uwa da ba da bai gado ba na uwa ko da ke akwai sanda na uwa da gado na uwa da ba da bai gado sannan kuma idan idan ga idan ga ɗa bai gado idan ga uba bai gari sannan idan ga kaka bai gari idan ga jika bai gari idan ga iya mace bai gari idan ga jika ya iya da bai gari shi wannan kaka wato uwa da shi to nan ana nuni kenan in a lokacin da babu waɗannan za a ya zama in shi ɗaya na yana da ɗari su shida ko in ita ɗaya ce tana da ɗari su shida amma in suka kai ko abin da ya wuce sama da biyu ana kasawa ko a ba su kashi ɗaya su raba ta da su daidai wa daida to na Allah ce bayan wasiya da ake wasiya ta yi kuma bashi gairan muwari ba tare da shimtawa ba ma'ana kada wato shi mai wasiya kada shi ci da abin da ya wuce uku ne ya shimta magada wasiyatan wannan wasu ci ne an kai maku min Allah da Allah الله علم الله سلمني بأمين الشيء قال الدرس هو حد وزيفنا أذابني وإذكار أمري قال لكم وليس نعم تلك قلوب iyakokin Allah ma'ana shaikokinsa da ya iyakance ga bayansa domin su yi aiki da sukar suke ketare su wa mai yi Allah wani yin Allah ta awa su da kuma manzansa da abin da ya kuka da abin da ya shata da karfi jannatin Allah yana sanya shi a cikin gonaki na aljanna da jarimin tarihar a harwa kuma muke gudana a ƙarshen su idan suka shiga khalidin da fiya zuwa sauwa ne a ciki wa zalika wajen samun aljanna a saboda abin shi ne rabo da yake girma na'am ومن يأس الله ورسوله ويتأد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يأس الله ومن يسرق من الله الأمر ما يجب الأمر يرى من ذلك ورسوله من ذنسى إحيد الأجنة سكشاتا ويتأد حدوده يحيد الإياه وجه الله قول دعوني لأنك أباشي أنك لي غير ربنا ko an ka ce dukiyar maraya ko ko rabon da an ka ce wani yana da rubuni an ka bashi kasa da haka ko wani yana da sulusi an ka bashi kasa da haka ya ƙi an ka ƙidar dokokin Allah ta ko wanda ya yi wannan idan ya rufe nara Allah yana son ya shi wuta kuma idan ya shiga ita ma kayan da fiya zai da wama a ciki wala kuma yana da a cikin wutan nan azabun muhimin azaba ta wulaƙanci saboda haka wato an ka tsananta da al'amarin a bangare da al'amarin marayu don a yi nesa da nesa amma a dubban mamaki sai zama mutane waɗansu a ba masu haƙoƙin marayu su canye waɗansu masu sarakuna da masu hukunci a shiga cikin dukiyar mamaci musamman yin bai da gani a yau da aka sai da ita واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شيبوا فأمسكوهن بالبيوت حتى حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا to an gaci wallahi waɗannan mata ya ajina alfashi da waɗanda ke zuwa alfasha wasu malamai sun gasa alfasha da suka ce zina ma'ana matan da suka yi zina min da zalikum daga cikin matan to ba kashi ku ne a yankin nan a akan abin da sun ka aikata na zina ku, wa wato mutum hudu daga cikin ku ba za a samu namiji hudu waɗanda suke musulmi sun shaida a kan cewa sun ga wani tare da wanci malamai suka ce kalmar wani da kuku fara kamar maci a cikin tallon da dukkan su su shaida sun gan shi tare da ita kamar yadda maci yake a cikin tantun kwalli ko kuma yadda ta ɓarya take a cikin turmi to shaɗin su zama maza su zama musulmi su zama adillai kuma duk su shaida haka lokaci guda to fa in shaidu idan suka shaida ba an shi kunna ku rike su mata nan ku ɗaure su duk wuce a cikin gidaje ku hana masu cuɗanya da waɗansu mutane hatta ya tawa fahimun da mutu har mutuwa ta zo masu awai jihar Allah ko Allah ya sanya da wannan gare su sabiran hanya wata zuwa gida. wata wannan an ce shan farkon musulunci kenan madaukakan ya sun da hadin na zina to idan mace ta dai zina za a samu shaidun nan gudu suka shaida to za a yi mata nan da a cikin gida a hannun da kowa duk tsawon rayuwar suna nan haka nan hatta mutu to aka ce amma daga baya aka saukar da hukuncin zina annabi ce kuzu anni qad Allah wa kunna sabila wato ku yi kokari Allah ya sanya hanya gare su wanda an saurayi a yi bulala ɗari a ɗari shekara guda wanda abu ruwa kuma a mata bulala ɗari amma ya ba a Amurka. wanda ya taɓa yin aure ko ta taɓa yin aure to su za a je ne su fasa mutu wannan ki a hukuncin a wanda yake ya yi zina ko ta yi zina to amma nan kamar yadda aka ce a can da a ce farkon musulunci ana da su a gida to akwai malaman da suka fassara fahisha da su fassara ta da zina ba suka fassara fahisha nan mata masu masu ma'ibu wasu wasu والله والله waɗannan yana cikin alfahari shi da waɗanda ke aikata alfahasha shi an ma yi wuke nan tsakanin mace da mace min da sa'adun da mazan ba ta shigo a rainin na ku shaida gare su arba ta biyu mutum hudu daga ciki ba in shaidu idan sun ka shaida an su kogun da bai buci ku tsare su a cikin gida ta ya taɓa fara da mutu har mutuwa da zuwa su awon Allah Allah ya sanya mutum da gari sabila hanya to shi ma wannan ya aka ɗauki cewa ba ɗigo ne shi ma a farko nan amma daga baya ya zo babu na ta'azimi don babu cewa a ɗan ta zuwa ta mutu shi ma don shi ma ya ɗigo bai da hukuncin luwaki tsakanin mata sai dai a yi masu ladabi mun ko a yi wuri ko kuma ɗan mai an shi kai amma dai su ba a kisa ba mata ba bayan eh. to ko da ake kima da wanne hukuncin cewa a tsare su cikin gida su mutu shi ma baya wato adayanci da shi amma daga baya ya koma mai babu tarihi sai da aka saukar da haji an karɓar maula da kuma masu kula da al'amura suka abin da zai zama tsawa da irin wannan abu shi واللذان يأتيانها منكم فآتوهما فإن تابا وأصلها فأغلبوا أمرهما cikin zuwa ma ku cuta masu ta hanyar zaki da mugu Ba in ta ba idan suka tuba da zina ku asala suka kyauta da ayyukansu ba a arin annuwa ku kau da kai gare su inna ma sai Allah kana wato bai bushe ba tawabu mai karɓa tuba ne da himma mai jin kai wannan shi ma wasu malamai sun fassara zina wato mazan da suka yi zina to kuma a can farkon musulunci wato a sarkar da haddi sai a samu gurori ya da a basu kashi ko da ta kai ma a basu kashi ya da zana wato kadiba ne lalla da to an ce amma in sun ka ba ko kawo da kai gare su to amma da haddi ya sauka aka ce ga saurayi ga da za a yi ruwa ga da za a yi mata wanda ya taba amai ga da za a yi wanda ta taba amai ga da za a yi mata to wannan yi mutane akan cewa ana yin zina amma ya ɗauki riwaya wato ma'ana namiji da namiji da sun ka aikata luwaɗi daga cikin kuma ku cuta wasu ma'ana ta hanyar bugu da zaɓi suka zarge su amma in suka tuba suka gyara aiki to ku shaba da su wannan a farkon musulunci kan ai da hajji kenan amma da baya da hajji ya zo malamai an suka ce hukuncin liwaɗi hukuncin zina wato ma'ana wanda yake bai idan nan bai yi amfani ba a yi mai guda da ɗari a nan da shi shekara guda in ya taɓa yin amre a zai yi shayar mutu to waɗansu haka sun ka ambata waɗansu kuma suka ce a ayar bisi ya ce wanda kun ka same shi shina aikin mutanen lulu rufa ina wani makula ku kashe wanda ya yi riwaya da wanda aka yi riwaya da shi nan ba a ce sai sun taɓa amuri ko kuma su taɓa amuri ba to kuɗan suka ɗauki wannan hukunci suka ce kai kashewa aka yi in ya riga ya balaga a to za a kashe shi to su kuma suka ce a annabi yi ne mai tsawo ga gari sai a sako shi da jahil da fara mutu sun kashe ma haka Allah ya azurfa nina waje ana ariya sadirha shi aka yi mutanen nuru aka jirgita a karyarsu to saboda haka su ma aka yi sai a yi wani shi abin a wajen abu da nufa kenan ya ce za a yi dutse mafi tsawo ga gari ko yi mafi tsawo ga gari a jeko shi eh, to wannan dai akwai bambance-bambancen hukunce-hukuncen masu liwani na إنما التوبة على الله للذين يعلمون ƙin biyu yanzu ba amma irin gabar ta tsakiya kai kuma mamaki akwai wanda ya yi musu samu annabi ibrahim da annabi ismail da su babu su ya yi rubutu mai tsoka ne an ta kira shi mijina ta malamai da ministra an ka ce mai a'a ya ce to shi da dukkan bincike ne na masanin tarihi bai samu jawa a wasu ba an da cewa a za a yi alƙur'ani ya ambace sai ce to ya yi iman da yake alƙur'ani ya ambace su amma shi da harkar ta yi ba wanda ya tabbatar da su kuma yana son su ne to akwai yaƙi da yake alƙur'ani to sun waɗannan abubuwa haka suke yanzu nuna suke ba ƙila yanzu da ilimi ba su ba amma a duniyar larabawa na abubuwa kansa wani sai ya a wurin da ake cewa da shi an mai girma sai ga a zai cewa shi ga shi kamar yadda na faɗa wani abu aka zama za a harshe da gana a wannan da suka zo suna alfahari cewa babu inda Allah ce ke a harka cikin Qur'ani ni na da wannan ziyarorin da nake mun ka tattauna shi ya wanda kai Allah yana son ina an da Allah ya harka a Qur'ani to duk irin wannan abubuwa suna Allah shi ku shi ne aka cewa duba ba ta amfanin mutum wanda ce in tutur ana na tuba yanzu wanda zina ya mutu na haka na waɗanda ke mutuwa wani kufaru suna kafirai ulai waɗannan jama'a ta na mun yi tattalin lahum gari su azaban anima azaban da ke da dadi na ya ayyuhal ladina amanu la freedom kane ne kowa ko kuma ɗan ne in ba kuwa ne da jiki ne ba sai ya gane ka ita an gane ba wai dukiyar da an ba a ita an gane sai ta zama da ita da duk abin da za ta samu da shi mamacin duk wannan wanda wata abin da wani shi ka gane domin suna cewa mata mai halatta sun gane tun da ba su hawan mulki su zai su yi canza ba ba su zo da shi to ina suka kunja ta su ɗauki hujja to Allah ya ce to daga yau kwace dukiyar da ta mallaka ka zama ta shi sannan ya ce mata mutum da yare in ko ba haka mutum tana ne yana da ikon shi hana mata amre shi da ta. to shine ma'anar wala ta ta'aluhun da kuma kada ku kange su littattafu don ku ta yi bi ba'a da sashen ma a ta yi hunna abin da kuka ba su wato na sadaki ko ko abin ko abin da shafi ba illa an yashi da sai in sun zo bi bashi da albasha mu bayyana wanda suke bayyananna kamar zai ke nan ko kuma sun ga aikata abu wanda yake mara kyau wa ashi kunna ku yi zamantakewa da su mata bin ma'arufi da alhaji kada ku cuta masu ku yi zamantakewa da su da alhaji a wajen zance da ciyarwa da ruwan kwana fa in ka yi tumuhunna in kun ki su to ku dai hakuri don da yawa mutum da ya kai mace ka wata, sai ka rawar da ta hita ko kuma a ba da iya kai daure ma a zai daure ka daure ma to an ka shirya hankali da sai na rayuwa ta buwa da wannan ba da zai fa'asa ya kusanta an takar hushe ne ya zama kun ki abu da ya kun ki abu wai shi ala Allah wa kun Allah ya ce ya fi a cikin sakai da kasiya a kai da yake daga na وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم وآتيتم إحداهما لكم ضرا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا فأنا أتمنى أردتم إنه كمن استبدال زوجه مسلم ما دام كان زوجي بغير وتا shi ma saki sunna ne amma ne kuma yake sunna ne halal aka ce afdalul halal wato halal ne wanda yake mafi zama a miki an ba da dama a shi amma ne kuma wato abu ne wanda yake ba a sassa to idan rayuwa ta ƙi ta zama amri ba yiwuwa a ce dole sai an zauna haka nan shari'a ta ba da dama a yi saki to idan bisa ga 'yancin ka kai namiji kan saki mace bisa ga yancinka sawa'un tana cuta ma ko ba ta cuta ma amma dai kai gangada ma kan sake ta ba ita ta ƙika ba wa adam ya zama kumba da kumba ihdahun da ɗaya daga cikin su matan nan kintara dukiya mai yawa wanda an sadaki ta ɗauki abin da ka bata ka bata wani gona ce sadaki ko wani gida ko mota ko kuma dukiya mai yawa miliyan ne to tun da kai ka sake ta bisa ga ra'ayin kanka fala ta khudhu min hushaya to kada ku karɓi wani abu a ciki ko da ku kwabo in kun kai har kun yi laifi kun yi zalunci ne Allah ce a ta khudhu lahu kuna karɓar abin nan da kuka ba su a kan zalunci ya zama zalunci ko ya haka ko isman mubina kuma ya zama zunubi wanda yake bayyananne saboda haka bai haraka ku karɓi ko kwabo ciki na'am وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وقال الله وكيف تأخذونه أعذاب كالدوان أو سكان أمين أبوك كيف أن ساشي خلاصة إلى kuma bayan wannan saduwa da kun kai a akhadna minku wato sai ya kogare ku mizaqan wato alƙawari ganiza wanda yake mai shi shine wato na cewa Allah ya yi game da al'amarin mata wato ku yi riko a abin nan gare su da alheri ko ku sake su da kyautatawa yi wannan alƙawari da ku ta hanyar al'amarin mata ya kiyace wanda ke tsakanin wanda ke ta alƙawari wanda ke mai karni to a za ku karɓo wani a ciki wato wannan istidraji ne na ta'akili ga hujja cewa ba ku da dama karfa ko ciki na ɗaya ga dusa da juna na biyu akwai alkawari tsakanin mace da namiji ta hanyar amri cewa wani alkawari ne wanda Allah ya ta wanda yake mai ƙarfi da har ta ita shi na ولا تنكحوا ما نكى آباؤكم من النار matan da an ka haramta wanda yake can da zamanin jahiliya sun kasance suna aikata amuran waɗannan matan da za a ambata wa to a musulunci ta dawo don ta tabbatar da harafin waɗanda abubuwa don mutanen jahiliya su ciranta da irin waɗannan abubuwa Allah ya ce wa ta yi kukar ku amri ma na ka aba abin nan da ubannin ku sun ka amra wato bai halatta mutum ya amri matar uba ne ko matar kaka ne uban uba ne ko kakan kaka ne da ne har zuwa sama ina nisa'i da mata illa ba da sala sai annin da ya gabata wanda kuka yi can baya ko wannan Allah ya yi innahu wato amar waɗannan matan ubanninku kana fashin ya kasance alfasha wa ma'adan kuma ya zama a wa sa'a kuma ya kuma sabila ga hanya ma'akar kuma حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وأخواتكم amma tukun sana an haramta ko amar gwaggwannin ku bai halatta mutum shi a mai kauna ubane ko ya ubane wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da ubane ko uba guda da ubane ko kuma uwa guda da ubansa wa kala tukun sana an haramta muku amaran wato innonin ku wato kauna uwa ko ya uwa bai halatta mutum shi a mai kauna uwarsa ko kuma ya uwarsa da uwa ya uba da suke da uwarsa ko kuma uba ko da suke da uwarsa ko kuma uwa da suke da uwarsa wa ma'atul ahli bayan halatta kuma an haranta muku auren ƴaƴan nan uwansu ma'ana mutum bai auren diyan ƙanansa ko uwarsa da uwa ya uba da suke da ƙanan uwa ko uba ko da suke ko uwa da suke wa banatul ukhti an haramta muku ya ya ya uwanku wa mutum bai auren ɗiyar yas ta ku ƙaunarsa daɗa uwa ne uwa ɗaya ke da kauna na koya ko ku uba guda ake ko ko ku guda ake wa umma hatu sana an ta ku auren ku Allah ya na amana ku da sun ga shayar da ku mamma ma'ana mace da dabba mutum mamma kuma ya halatta ya aure ta bai halatta kuma ya aure uwarta bai halatta ya aure kakarta domin ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hukun wa la ma hukun min an-nasr duk annabi da ke hafta da nasara yana hafta da shayar da mamma to wannan illa malamai suka yi ba da shayar wace ne amma ba su da hadisi akwai hadisi da ya ce خمس ورقات الرهيبة شاير وزيت وتتكي هارمتاوى wanda yake mai yawan malamai da wannan hadisi sun kai rubu don da can an ce shayarwa goma to amma sai an ka shayar su da shayarwa biyar ce to wannan abin yi da shi idan mace ta ɗaukar mutum ta bashi nono gabanin a yayi shi gabanin ya kama da shekaru biyu ko gabanin a yayi shi ta bashi mamaye shayar shayar ƙoshi wata rana ko kuma wani lokaci ta koma yana nema ta bashi ya sha ya sha ya koshi an ka samu haka su biyar to wannan mata ta zama uwa ta ya sha da yawa to wannan shi an masabobi na ma mu shafi da irin su yi imamu hanbal amma kuma malikiya sun tsananta don sun ce wa in masarata da ko sun tsaro da yi <laughs> eh? Eh, wannan ya yi tsananta don shi ya ce wa in masatan wahida ko yi to wannan in aka yi a cika shekara ko kuma gabanin a yaya yaro kuma da haka wani biyu wannan suka yi tambaya wani mahuci na mijin shayarwa mata sai ba a ba ko ah, wannan an ce gabanin cikin shekara na to an ka ce da malin da suka uwa da suka shayar da kuma ma wa da yan koko yana wala shayarwa ah, wato kenan idan mutum misali mace ta shayar da mutum mamma to an ce ita za a haramta gare to haka ɗiyanta ita wannan matar duk sun haramta da mutum bai amuransu da waɗanda an ka haifa kayan a shayar da shi da waɗanda za a haifa bayan a shayar da shi haka kuma da ko da kuma wani ɗacin da ba ta ɗauko ta bashi ma wanda ko wata ɗiyacin ta da ba ta ɗauko ta bashi ma wanda ba ita ta haifa duniya su shi ba eh. shi ne ma'anar abartun da ba wa umma hatin nisa'ikum kuma har an haramta muku uwayen matan ku ah, wato uwayen mata sassarkuwa kenan bai halatta mutum ya amini a abin nan wato abin da yake suna sarkuwa ce eh, da haka nan kuma kakan uwan mata da na dai alkasama wa Eh, wato haka nan da abolan nan Allah ya ci wadda na biyu biyu da a cikin gidajen ga ɗan da ya an kawo da zai kuma yi wa abubuwa ana zuwa da shi gida abin da ya yi idan mutum ya amri mace to diyar da ta haramta da daga nan ta eh, ita aka kawo da diyar nan gidan ko ko ta can wani gida nan ya ce biyu biyu wannan a cikin gidajen wani da shi yanki rinjaye eh, min da ta yi kuma daga malam Allah ya ci waɗannan da harfin da yadda da kuka yi rubutu da su fa illan ta kuma da harkar da yadda amma idan kuka yi rubutu da su ba fara jina a alaiku babu da yake ne idan ya zama wato ita abin nan da an ka cewa ba ya kuma an haramta ku a gobe ne idan misali mutum ya zama ya amurkuwa amma bai yi rubutu da ita ba ya sake ta sai a da da amurkiyarta Eh, shi amma an Allah ya ba eh, to shi abin da ake yi amma ita abin nan diya da zara an amra ko ba a yi rubutu da ita ko wanda za a haramta eh. to wa hara'in haka an haramta muku matan a bana'in mu yayanku allazina ya asalalu wannan da tsatsan ku a an haramta mutum amri ɗanai amma na cikinsa shi aka bayan da dawo ne gina yanzu mai yadda suke taba ne canza sannan wa ta jama'a kuma an haɗa ta ku haɗa bayan da kudai tsakanin yan uwa biyu mata kuma ka an ruwa da kauna su suna tana a masu lokaci guda ya haramta amma in ka tafi guda yana haɗa ka amur guda da kauna ta ka amur da ita ko ta mutu ko ka saki ta kana ya amuriya ko da ta ita ko ta mutu ko ka saki ta kana ya amur kauna abinda aka haɗa haɗa lokaci guda da aure eh. ina ba ka sara kuma ka sai abin da ya gabata ta ga jahiliya da kuka yi wannan babu da inna la ilaha Allah ka bai mushi ba kuma mai gafara ne abin da ya gabata da mai ayyan rahimahu wa jinkai Eh. eh. eh wata da istisna'in na an kai an ta sai in sun zo da albasha bayan albashin nan ita da nake haddi kenan a cikin su zuwa haddi in ko ta bishi ce ya zama suka saba kuna da dama yin mulki ko abin da ya kamata eh. ina mai wanda an kai ya an kai sun kare duk wanda aka sauna halayya a wanda in aka yi zama ya gabata amma ai da aya ta sauka da hannu ai zuwa da wannan abin da wannan aka hada zuwa da shi ne kiran hannu da ta mace to mazi da fito ne ba a tsarin ki goma sha biyar haka ya kama yawansa don sai wani sai mazi ya fito masa ya ce to an yi yana to ina zama a sanadiyyar wannan take ne yake gani tunda ba za yi wa an kai ba za a ce azumin sai ya kai sai shi ranka daya amma ni ya zama kamar abu da mun yi mazawo ne kina mazin yana da zamai to kuma ya zama irin wannan al'ada ita an tsanin abu zai tashi da zama mazi wani bai da ta da yasu ya zama hmm, a ne ko shi wannan yana iya zama mazi ya ta masa wannan bai kai shi kawai wanda kuka ce na zo wurin sallah sai na iso ta daya sai na sauki a sahun gaba kusa da liman bayan ka sai liman ya suna da yin tsani da ya ta'ara sai ya yi yawon ya sami to kun ya fi da sai da raka a za a yi. Misali ya ka a waɗanda yake inda ya sauka sashensa amma duk da haka isnadin hadisin da matani ne akwai inda a ba a wani kisa da mai da rauni to ba ka da ina zahiri in ya ci sarka ne in ya sarka cikin mali da zai karɓaɓɓa ce da yi shari'a ce kuma ya da amma hadisin da ina daga mai shari'a zai ce wa kai shari'a zai shari'a ba a lokacin na abin imani da da malamai ce imani na da ɗin adami ko kuma na sai imani ya kada sanar ya sha ya kawo inda ya kwanta ba. sai ya ce wanda ya yi karta ko jaja cikin a da jaja da suna nan yanzu ba ga yadda sallah ba a cikin halin da karanta an ce masa na kari ne auza auza kabin salati ko wanda ya yi sallah da zinari ko arani ko ya yi sallah da cikin sallah aka ce ya saba ma Allah amma sallah ita da ta ba ka mishi so da aka ya yi da yi ana da kama shi da wani yi ba tuba ya yi ba tuba ya zo ya da shi sannan azumi ne na wanda kuma ce ya mutu wanda ya zai saka ya fara karanta sura abin fasha sai wani karanta ayar da sai ya tura da karanta fatiha ba ya ɗauki karanta fasha. an ba ku gobe don ma ita gabatar da sura mutane na gabatar da fatiha kan sura kasu sunna ba da tafi ba malami ko da ya zan ce haka ne ya karanta ita fatiha bayan sura ba a cewa ya yi rikin zai yi karbi ba a yanzu da ake mata kalmi da fatiha ta da sura ce ina cikin sunna kawai da fatiha a kan sura idan ba su mutum shi da nan kuma da aka sa qur'ani na sai da ya ce wani ke karatun wata doguwar sura can sai yanke ita yanke a nan cikin wata karamar sura sai kuma sai ya gano a cikin karamar sura ya kuma ga wata mai tsawo ba da zai ci ba da biya da ka ce na hoto duk sallah ta tana da lafiya da kake awa ne yin su ne ya su da ji mai adalci duk dai sallah ta da da ba ka dubo ba wanda kuma yace ne ne matsayin mutanen da suke kokarin suna da aljanu bisa ga wannan dalili har wasu mutane sukan zo gare su da ne ba su taimako shi ina hukuncin irin waɗannan mutane masu bayan taimako da masu zuwa neman taimako da su a to shi ya ce an yi buga da ba ya shi ba ko ba shi ba da ko da shi ba da ne da ko da an yi nan in mara ta yi na in ko da ka wace wa da nuna ko ba su shi ba da ya ne na amma in wanda aka ja shi aljanna har abada amma da ta aljanna suna da wasu ba shi taimako ba wasu kaga la yana da illa yana da cewa yana da kuma ga yana wata su ba da shi wannan kuma yana da sanin hukuncin mutumin da ke shiga tsakanin mata da mijiyar da mata na nemanci da mijinta. Ito eh bai halatta wato domin ya abin ya hukunci shi ne shi ne cewa annani da ke raba musulmi shi da aljanna ta ba hakika ba da masa hadisin da yace la ya kun jannata hatta annabi ne mai shiga aljanna amma idan ya zama wani abu na da yake ba da kyauta kai ko wasu abubuwa ko ya zama shi shi da Allah bai sani ba kuma ya san kila abu hanyoyin da yake iya ni. don a gano a gyara da wannan mummunan ɗabi'a da wannan ba za a kira shi annabi manci ba ya ta danganta gidan da niyya sha كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله ينادينا كسام قراءة القرآن كسام